واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو يو شابك ويكو da watan sha watan zulqa'ida hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaƙa na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Da na so in yi magana kafin, amma kuma sai na bari sai da aka yi muƙaddima akwai abubuwa da dama masu aiki suna irin aikinsu Allah ya saka musu da alheri amma akwai ƙarancin ma'aikata Malam Ibrahim alhamdulillah yanzu kana kan ganiyan ganin yaya za a yi ya dace masallacin nan ya a idan mun ka na zaka shi ne kake ka tashi kiran ka na ba kana jina ba kuma wurinka masallacin ne nake so da so samu ne kafin Allah ya karɓi raina ina son masallacin da ya zama masallaci saboda yanzu idan aka sallace sallan magariba alal haƙiƙa masallacin nan baya da bambanci da kasuwa saboda akwai yara marasa hankali to kuma yaran nan suna kallon dattawa na yi domin idan aka sallame daga sallah ya dace ba a komai sai addini abun ga kaddarawa yau ba za mu yi karatu ba ko ne kaddara ta faɗo tun da ɗan adam ɗan adam ne a zo a samu masallacin nan su malam muhammad sadiq makana taimaka mu mutuƙa abokan abun da ya safi wannan munasaban saboda kowane aiki daga akwai yana da munasaba akwai wanda munasaba sashi dai za su fi kai kallo idan su Abbas akwai malam abin wuta aikin sa to amma kaga ba su kadai ne aiki a masallacin ba zai ba ka takaici idan kana kula takaicin surutu ba wai kai nafila raka'a biyu ba ka zauna ko kai raka'a hudu ba ka zauna ko da kai nafila raka'a ka ba ɗaya in ka zauna kafin a zo a zauna ka to ba surutu zake ba ɗakin Allah ne neman aljanna aka zo yi da duk abin da zai samu wanda aka san shi tunda ai ba mu da wani karikitin da muke ɗan kalata masallaci na cikin wuraren da muke kalata mukalaci wannan mukalaci wannan mukalaci wannan daga murya fa da ake yi mala'iku su ne mana albarka suke kada kai zaton kai ba kai magana ba banda kai asakitu min alhaqi shaytanun samitu in kana kallon ta'adi ba kai mana magana ba kai shaytani ne wanda ya shiru kurman shaytani beben shaidani matafa sai da taujihi tun ana wajjaha hasu, tun ana hasu, za zaka ga wanci abu zai baka mamaki kamar wannan yaro sai kaga ya zo ya samu raka'a biyu ya karo biyu ba ko in yazo wanda ke zo yana so babai zin in masallacin yana kallo haka yana kallo haka ga wani yaro nan me zai kawo ka nan ka zauna ya sallah kuɗinka ɗinka. sai ka ya samu raka biyu ya miƙe ya kawo raka biyu in ya samu raka uku za ga ya miƙe ya kawo raka ɗaya ai kaga wannan akwai gwanin ban sha'awa gogewa ne to amma haya gagan da take take ta yi tsanari saboda duk wanda ya zo masallaci wurin mu ya zo akwai wanda ba wurin mu ya zo ba masallaci ya zo ya yi sallah ya fita kaga wayannan za a kiyaye su amma namu namu da mun kalle su da idan mun san su domin gaskiya wanda bai da kuzari ba zai iya tsaruwa ba zai iya kawo tsawa ba sai mutumin da ka ike kamar wuta shine wanda zai iya tsaro to kuma an masa yawa shi harkan misalin abin na duk wanda yake da irin zuciyar tausayin wani ko zuciyar ganin wani na da daraja wannan ba zai yi wa musulunci aiki ba sai da aje shi inda za a aje shi ni na garin Malam Ibrahim abin da ya kamata ka samu ya kai irin su Muhammad Sani irin waɗanda suka abin nan ko kuma su awwal gada su menene shi isa kullun nake son ganin ku a masallacin. su jaji su tauba su wane ne ’ya’yan nan mafi yawanci naku ne discipline din da zaka nan za mu san kuna ba da discipline a makaranta idan ka zo ko zuwa kai ka zauna na kai haka ko zai shiga taitayinsa wani zai magana ce kai hattara yanzu mutum zai tattake yaro kwamar ihu daga gana wane dama akwai mutum a waje wanda ya ɗaga muryar nan kawai in ka masa bulala ka tsayar da shi kuma ka nuna masa ga dalilin da ya sanar maka bulala ka kifa masallaci mu a musulunci akwai duka duk nan an doke mu akan abin da ake so mu aikata akwai wurare da dama ko mutum ne yake yawan kuwa a shari'a na ce to ka a bashi ai masa ladabi iyayen da ba sa so a yi wa 'ya'yansu faɗa ku janye 'ya'yanku asali ma ban da ƙananan yara har karatu muka yi musamman ban da ƙananan yara to ka kuwa yara sun yi don tabara su yi magana ba kuma da so samu ne dottawa dottawa na duk dawo ga wuri nan ku jingina Kata nan wurin na ya kwatan muku shi daga nan har zuwa kan dan bulani in eh? wannan dan ba zan kora shi ciki a bar muku a banda can baya an bar alhaji ibrahim shine karshe da alhaji bature kaga wurin ya zama dattawan ne kawai eh, an ce zai yi ai ka bari saboda sai wancan din ya mutu idan wannan yawwa kaga a samu idan dattawa suna nan kaga ana gama sallama babu inda za ku je da ya ma yaro ta so ce zai zo dambe da ku a kan sahu. ba zai yiwu ba yanzu zai cusa kai in ka duba kana da uba irin shi za ka yi ubanka haka to nan tun da ubanka baya nan wayannan su ne iyayenka idan aka yi wani abu ba su sa ke aka cutar da kai su ne za su zama abin zagi a gaban ƙoho aka yi wani abun ka ce komai ba ya za a yi kabar yaro haka sai zai ka shiga in ma misali ga kaddara bai da gaskiya ka san maukaci ne za ku shiga a gyara abin da za a gyara kuma gyara wannan surutu ya yawa da baki dole sai mutane in an yi magana a gani a aikace duk abin da za a dinga yi babu a aikace shirme ake duk mai jin tsoron ne bakin jini wannan ba mutum ne ba ba wani abu ne bayan masallaci kuke za ku gyara kun ba da lokacin ku ya za ku ba da lokacin ku ba a samu abin da ake nema dole a samu discipline baƙi sukan zo mu yi musu fada mu yi musu fada mu yi musu discipline a ce ka ga tsofaffi kowa ya yi ce za a yi masallaci mai zama a yanayi tsakanin tsakanin magriba da ishe. ko tsakanin isha ainihin da zuwa sallah har ku masu karatu daga baya gaskiya akwai matakin da nake ta tunani zan ɗauka kan ku? don ban samo shi ne ba cikakken saboda muna tashi daga nan aka da ana tashi da karatu to masallacin ya zama wani dandali a nan za ka gani a ƙofa na ke buga wayoyi don zan ɗauki matakin da nake ganin zan iya ɗauka sai dai Allah ya bani sa'a ko min amin sosai ba eh

to ba ma mai fita ko ka ɗauki littafinka ka karanta ko ka ci gaba da nafila ko ka ɗauki ƙur'ani ka karanta ko ka je wurin wani ya biya ma wannan ba za a hana ba aiki ake amma hira fala wasanni wannan ba za a yi shi ba sannan akwai wasu a bayan nan in an gama sallar isha na yi tarkon na yi tarkon su wane ne su wane ne su wane ne su kuma hayaniya su ana gama sallar isha an tashi wannan wurin za ka je ai kun ga jiya muna taro ba sai da shugaba ya fito bai fata sake su kullum haka maganan yake akwai lokacin da waye na tura ya je da ake ban gan zuwa awal ma na tura shi sai ban gan zuwa ko shi nake iya tunawa akwai ɗan kafin ka na tura wani to wannan ba kwa kallon abun bai da kin gani ya dace in har za ka yi surutu ta gida fitar daga gate ɗin masallaci in kana kan hanya in dai ba ihu kake kuke yi ba ba ruwan mu da ku amma kuna hayaniya ko akan hanya yayi tsanani muna da haƙƙi a hanya za ku bar kan hanya muna da haƙƙi don hanyar ba ta ku ku kaɗai ba mun yi musharaka a bi a wuce amma har za ku zaru ku yi mana hargitsi ku yi mana ihe ihe ku yi mana sowa a za mu fito bacci ke go nan saboda haka nan gaskiya yau inna dai abun tunani na ya kawo kai wurin ibada ne fa aljanna muke so za mu samu ko kuma ba haka ba kusan biyu bisa uku suna cikin ibada sannan ko ɗaya kai ɗaya bisa uku abu sannan ko biyu kai abar da rabi rabi suna ibada ko kuna musu ihu masallacin ba a gina saboda ko ba an gina ne saboda masu ibada har lokacin da zan yi taro da yamma da bakarta da kai yan anguwa sai ku bari masallaci da mazan dalibai ne da ta yanzu an gama sallah wanda ke tafiya ya tafi amma za mu ɗora mu shiga da ba wai muna jawabi ne kowa ya tsaya iji ba da Allah jama'a munti biyar za mu yi jawabi kaza ku tsaya a'a ba da ku muke ba da dalibai muke magana su ta shafa amma in kana so ka ji kai zaman ka har tambaya za ka iya yi in kana so amma ba saboda kai aka yi ba ballantana kai da son in an tashi za a ji zan ka tashi ka fita za a ji haushi haushi ne lamarin ya yi muni yanzu za ka ga za a sallame kaga ina rinkin wajen Sulaimanun nan to wurin ya zama wani dandali kuma ga ga ne a wurin yaran nan sai sun ganka da zafin nama in yi falla da gudu ka riga shi zuwa kofa ka je kofa kana jiran ya ƙara ku ba kana da kafa gudu ba bismillah ya abu anan ya fitar da gudu ma ba ma wanda zai tare ka bari a gwada maka kai ka fitar da gudun ka riga shi zuwa kofa ka tsaya daga nan ka dange shi na kafa kasa gudu babu to kuma zan hukunta ka zan dinga hukunta ka sai dai daga yau in ka bari kowane ba zan baka ba tun da abin da ka aikata ka san ba a yi ko faɗa ba zan ma ba dole sai na hukunta ka tukuna illa iyakacin ka sake min goben ninka wannan kenan na yi isti'aza da na son in yi faɗan kafin kama dai na riga na yi isti'aza yanzu eh, muna cikin a'malul kulu, shafi ɗari biyar da saba'in da hudu haka ne ko matashiya asarul yaqazati wa muji mujibatiha sai baka ji wurin baka na ta sallama assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum ka ji matashiyan da kai me aka ce karanta min duk da littafin an karanta eh ya yi daidai a bai daidai ba ba ku ji ba kuma ba ku ba kuma abin nan ba ba akwai alif da lam ba ya faɗe shi bai faɗe shi ba a faru ya kaza ta ice me amfanin alif da lam shan shamsi ne ko kamari eh to da kamari me yasa bai ji al ba ko kuna tsamma ku kadai kuke ta jawidi? آثار اليقظة وموجباتها shine topic ɗin da za mu karanta yau a wannan shafi ɗari biyar da saba'in da hudu ta inda kowa da kowa zai fahimta daidai gwargwado gurabun faɗaka ko fa'idodin faɗaka da abin da ke kawo a faɗakar don kusan yawancinmu na bacci muke ita bayanka amma to ni ka san ba yau ba shi na zan yi da shi ba iski da hisa nake gudun tambaya ko mun bashi sai an tashi eh? a za a amsa baka wannan shi kaɗai faɗi Allah ya ka koma karatun safe na safe koma ko ya yi kun komai daidai ne sun da komai yi ko ya yi kuskure ya yi daidai saboda shi kuke goyon baya ba ni ba Dari biyar da saba'in da biyu na gan shi menene sake layi kai biyar duka kuna kai faɗi farkon yau sakin layi na biyu layi na biyar amma ka ce sakin layi na biyar layi na nawa da ƙasa na biyar faɗi wurin muji ya eh? tashin hankali to masu ƙarashin kun ji abin da ya ce me ya ce eh fatarahu ba na biyar ne ba ya kirga ɗaya biyu uku hudu biyar shida sai ce fatarahu fata na shida ne daga ƙasa ya ce eh a to kai ce shi daga ƙasa ya ce kullum mutum magana za a kama magana mai magana ne za ka tsaya ka ji shi ba za ka je ka bi abin da kake so ba fi isa za ku kafa amfanan kanku wajen wannan kaga ai koyar da shi ake in ya faɗi nan ba kaga ai wancan abun ya iya faɗin abun nan din in ya biyo duk kafin ka kama shi a shafi kafin ka sha kama shi a layi za ka daɗe mai jarawan ai ban ce wani ya ba ku zai wahala ka kama shi tun da ya riga ya shirya wa abin ta maku ga ku katakai ka kirgo na ka kace ka zaka kama ka da shi yace daga kasa duk kuma daga kasa ɗaya biyu uku hudu biyar shida shi ne ce ta fata? ba daga sama ce ba Ta mai matsalar. bayan fata. eh kashe shi ma ku gyara karatu to buje je me saka ta ko to kaji haka ice shi to fatarahu iltafata kana jin yayi waiwaye ko kuma ya kirga shi daga cikin ku ya ku kai kafan kwaikwayo zakin da ya zo ya yi ƙugi ya yi ƙugi ya yi ƙugi shi yana sallar shi bai motsa ba ya yi sallar ya gama shi ne yake can zaka ga ya waiwaya ko kuma a'a yana tsamman mage ce ke kuka miyau ko mage ne wani ya juya bari ma nuna mana gaban rigar ka kada mana gazar fikiri gunjo ya wuce yi ce mai rigar dodo ne ko mai kai baka sani ba a sai ai yayin magana rigar rigar ne wani irin hoto ne wannan eh kama baka mu dodo ne tashi tsaye biyo nan mu gani ni ke tsaye dubo nan kallon <laughs> ka duba ka ga wannan ya mutu ne aka rubuta a sama gaba ɗaya ya wuce haka ɗaya kenan to menene mountain din shi an gwamma azu ne kai ga kai da gani ƙungiya ce yadda ka kamfanin ne ba yanzu an ajiye ka kai ne saboda kana talla kamar wanda zai sa hoton gwamna ne a nan ko shugaban ƙasa inda tafi a cikin mutane ku zaɓi wannan ya shiga kasuwa tinkin tinkin shine signboard na talla ce mutanen nan sun iya tsorata ku ku kuma gashi nan ba sharrin iyaye ne ko gafalan iyaye ba ko ne ko mutanen jogare yawwa maza ku je ku canza masa wannan rigar su ne masu sabon gunjo kai malam Muhammad Sani an yi ko ko da ko wata a tsakanin ku shi kaga dodo ne wannan ba zai yi ka zama mai talla shine gazal fikirin da ake magana mutanen nan yan banza sun iya su sa liman talla su samu wata laida mai kyau alaji shehu sai su sa mata taba zako zako ga da kyau bai quality da quantity saboda haka nan in ka riko ta zaka je ka sa kayan ka ciki ce ustaz menene wannan ki ai hoto ne laida ce ai ta sa kaya ce wannan yanzu ko biyan ka aka yi liman Allah ya gafarta mallan da Allah nawa zan baka ga wannan laidan in zaka je kasuwa ka dinga zuwa da ita ina sayar da taba in samu su san taba na da kyau zaka ji kai mara bakin nan ko da fulatan ji zama za ka ɗauka wannan tallan to amma ƙarshen ta sai ka gani sayan ta kai da kuɗinka za ka sai yi musu talla ya kamata rigar ka ganta wanka babu wani design hatta ko design ne ya kamata ka kalli design ɗin yanzu nan ka biya kuɗi a yi maka cross ka dinga yawo da shi shikenan na baka amsa addahu jarwan saboda ina ne tsaye tun da larabawa suna da irin wannan zuciya akwai wanda zai ce baka shi shi a rayuwarsa baya waje amma ina karatun ka Ina kallon inon ka na tai in rana ta koro haka a ah, ya gama ma kallon ka da inon ka me kake rike da shi me kake niyyar yi masa an gama wannan mu koma karatun mu akai an ce wannan shi ma ya ce ya haƙura baka ji ba ba ka da kunne to shi ma da ya yafi eh? za ka yi magana asarul ya ƙazafi gurabun faɗaka ko a ce fa'idojin faɗaka kaga daga wannan kallon hoton yana daga cikin faɗaka in ba haka ba sai kaga kana kana tallan kamfanin brewery ka sai rigar da kuɗinka kuma kai tallan shi wa mujibatiha abun musiba ne yayin da zaka yi ka gafala to sai dai in kana yawan faɗaka, kana yawan za zaka ga da sauki ana abun na faruwa sai ake maka ga kaza Eh, saboda kana namu ya tashi a daidai al-yaqazatu fa hiya awwalu mafatihil khairi fadaka kula shine farkon kiyakiyan alheri kaga yanzu me ita da ce muku yayin da aka yi sallah aka gama duka <laughs> faɗi masallaci ya rufe ai kaga faɗaka ake sauran sun ban sun shagala sun gabala abin da ake daidai ne ko ku ai za ku so suna zuwa masallaci ka daina tafi da Qur'ani akwai wani yaro mai tilawa a nan haka din har so nake in ga wane ne aka ce min ai ko yayi menene ne na sha dai in tsaya in gano shi a ɗan nan haka za ka ji mallam yaro na dinga zuba tilawa in ya zunga biyu ko Qur'ani yake kallo ba saji ba amma dai yadda yake bin abun sa tiriyan tiriyan ya yi kamata kaman tilawa yake aka ka ga abu zai burge ka gobe za ka ci ɗan ka kai mata masallaci ka dinga karatu tafi ka je kai bita ka zo ka da su suna ta doke-doke kamar suna kan titi fahiya awwalu mafatihil mafatihil khairi me ya qada fa innal gafila shagalalle anil istidadi daga tattali li liqa'i rabbih wa tazawwud li ma'adihi bi manzilati na'imi bal aswa uhalan minhu fa innal gafira rafkananne ko a ce mai ko a bashi haka gafalalle anil isti'dadi game da tattali li liqa'i Kuduba duba yadda muke maganan tashin kiyaman nan yadda muke maganan za a mutu din nan yadda musamman hudubar mu na wannan satin inda Allah zai maka hisabi masani as-sami'u al-basiru eh, me yake da suna eh, ya alamu alimu kha'inatal ayun wa ma taqsidu shine zai maka hisabi idan ka ce kana neman shaida kai abin da aka ya za a ɗauko abu a liƙa ma kai kana neman shaida ya ce to ni ne shaida na ɗaya mala'iku na shaida na biyu ƙasar wurin ita kuma za ta ba da bidiyon wurin yanzu ku a yau innan misalin da a nono mu gobe kiyama a cikin nan ma yi nemi kusanta zuwa ga Allah da zama a wannan masallacin ku yi magana don Allah eh za nemi kusanta zuwa da Allah da wannan tsakaniyar tsalle-tsallen wa'annan yaran za mu nemi Allah ya da mu saboda haka to hmm? eh mana wai eh duk hausa eh, larabcin ne ai hausan ne ana cewa arba'in bisa ɗarin bisa ɗarin hausa larabci ne wannan sai dai a ce rafkana ya rafkana amma gafala larabci ne shagala larabci ne kuma ya zo daidai da abin da ake nema yanzu sai ka karanta ba nan muna karanta babi ka samu abu guda biyar duk babu hausa ciki eh, babu hausa ciki ga'idi, rihi, bawali, mazi, wadi. Waya bai gane ba, ba ku yi magana ba, babu, amma ba hausa a ciki, ya zama jiki hatta ma an kace za ka ƙirƙiro musu hausansu sai ka nemi ka zama abun kallo. Ya riga ya zama jiki. Da saboda kanan shagala rafkana, sai dai a ce kila rafkana ita ta fi zama hausa. To saboda kana fa innal gafila wanda ya rabkana anil isti'dadi li liqa'i rabbih wa tazawwud li ma'adihi da tanadi don lahiransa shin wannan karatun da muke ba tanadi muke ba muna karatu ne don mai aiki da shi muna fara Allah zai ba mu lada tanadi ne daga cikin abun daga cikin abun da muke na lahira fata muke ladan da ake bawa masu karatu a sa mana a mizanin fata muke mala'ikun nan da suke zagayawa masallaci masallaci ko makaranta makaranta amma dai musamman karatun masallaci su zo su kewaye su haɗu ba za su tashi ba sai mun tashi a yi du'ayi a tashi su watse su koma wurin ubangiji tukuna su kai rahoto sun dawo daga nan ce musu daga ina ya fi su sani daga inda suke ce daga masallaci kaza me ake a wurin ce karatu ake An ka ake suna tsoron azabarka suna neman aljannarka sha yo sun ganta ne sai ba su ganta ba Allah da sun ganta da sun mala na ce to ni ku yi shaida na musu gafara na ba su aljanna na tare musu daga wuta. to mu da muke sa rai za mu samu aljanna a wannan aiki zan a tare mana wuta daga wannan aiki ma bari ai wasa a gaban mu dan Allah ne kuke da ba za ku sa hannu a bari ba duka awa nawa ne ku sa hannu ba sai an ce kai ba kai da kanka wannan tashi kace masa zaura yana buɗe baki yi magana sai dai gaskiya ba za ku iya yare na ba amma yaren su malam Ibrahim za su iya yana tsaga murya ya manta ya tsaga murya ku to kalla daftar da shi kada a tsaga masa ma samu a daina mantawa kana dili ma'adihi wanda ya shagala ya manta daga irin wannan tanadi bi manzilatin na'imi kaga bai farka ba a matsayin mai bacci ke bal aswa halan min na'imi Samitu الكلام واضح sai dai Allah ba bamu ikon aiki tunda dai wannan haƙƙo ne zalla tanadi duk abin da ka san za a ɗan baka lada za ka yi menene to ka aikata shi fa innal mai hankali ya alamu wa'adallahi wa wa'idahu duk mai hankali ya san alƙawalin Allah da gargaɗin Allah Eh sai dai muna iya fassara wa'adu da bishara Allah da gargaɗin Allah. Tunda wa'adu alƙawali ne na aljanna, wa'idu alƙawali ne na yin azaba. To, ko da za a ba shi fassara mai ‘yanci sai a ce bishara Allah da gargaɗin Allah. Wa mata taƙadahu awamirun rabbi. da abubuwan da awamirun rabbi ta taƙadahu umarce ce umarnin ubangiji ke neman a aikata tunda Allah ya umurci abubuwa yana neman a aikata su umarnoninsa suna bukatan abin da za a yi ta'alar wa wahihi. wa akamihi da hukunce hukuncensa minal al na haƙoƙi duk mai hankali ya san wannan larabcin kawai jama'a fa innal aqila ya'lamu wa'adallahi wa wa'idahu wa ma tataqadahu awamirur rabbi ta'ala wa nawahihi wa ahkamihi min al-huquqi lakin yahjibuhu an haqiqatil idraki sai dai abunda wa yaqiduhu anil istidraki sinatul qalbi lakin sinatul qalbi gengeɗin eh, eh, zuciya ya hajjubu na kange shi an haƙiƙatul idirati daga haƙiƙanin fahimta girman kai ya zo ya ƙara wa yi zai zaunar da shi anil istidirati daga ganewa me yake tare mutum جنگے ان روسیا کو سینت القلبی اللہ کو لا تاخذ ہو ولا نو وہی غفلت ہو شی نے رکن اس التي رقد فيها وندے بچی اتکی فقال رقوده رقود دین یہ وهم رقود متان كافي فوق اگر وہی غفلت allati raqada fiha wanda ya kwanta yana ta bacci a ciki fa tala ruquduhu baccin sa yayi tsawo karshen ta in an farka a lahira sai azaba kawai wa da wa akhlada ila nawazi shahawati fashtadda eh, ikhladahu wa ruqudahu wa raqada ya kwanta asalin ana cewa eh, me bahara da nan fir'auna din nan fatarukil rahama eh, baharaku rako ya ayan yake ne eh rahama rahawa ne ko to ba rukudu ne ba to amma dai rukudu ma dan uwansa ne faraki wanda yake matacce ya yi shiru ya kwanta ya bi tabarma ko ya bi kafa kida wahiya gafalatuhu raƙa da fiha fatsalar ruqudahu wara kada. kaga dan uwan wancan ne ina yake ma ya sinatu asinatu dan sinatu ne وهي غفلته التي أرقد فيها فطال ركوده أرقد شين ورقد رقد ورقد في إلان دوك أبو ليس كي بادا وتاتي داتون وأخل دشيما وانشان يكار كتبوا قصر كمان يد بلعام ويو مال من نفس فأخلد إلى الدنيا كو أخلد إلى الأرض معناه يكار كتب دنيا ila nawazi ishawati zuwa ya karkata zuwa ga fisge fisgen sha'awa da ikhladahu karkata sa sai tsanani warku da sa. a ƙarshe wanda masa fi gimar shahawati ba sai dulmuya ba cikin furmutsutsin sha'awa gimar ka faɗa can cikin ruwa irin ruwan nan mazauni wanga masa ya dulmiya fi gimari shahawati wastaulat alaihi al'adatu al'adu suka mallake shi suka rike shi gam la ya taharrak wa mukhalatatu ahli albatil butulani da shaqo butulati ko albatalati Yafuwan na ce da zuci ne abu ne yadda na zo din nan ma dai sa aka yi hannu iya karatu wa mukhalatatu ahli al-batalati da cakuduwa da yan batala su waye yan batala na gari kawai masu zaman kashe wando inda ake zama ana hira tunda wannan hira tana da daɗi kowa san daɗinta to amma fa ba kyau ka ba shi ba komai ahalul bata ya karkata wurin yan batala yan batala yan zaman ba za ka ba ka je ka same yanzu yaran nan ka je da za ka bi waje yan ƙanana ƙanana masu sun zaman batala kaga suna hira suna menene alil batalati wa radiya ainihin bitashabbuhi bi ahli ida'ati al-awqati ya yadda ya dinga kwaikwayo da ba abota tsara lokutan tsara lokaci inda za ka zauna ka zauna ka yi ranar so me ka samu a ciki damina ta sauka kai bana damina ba ta sauka ba ai wannan ruwan guri kaza sai da ya kwakwanta wuri kaza ku ko digo ba ai musu ba ya wuce wannan shine wurin hira in ma mai tsaftace to wannan kofi mashi fudulu mun zo kasuwan bacci ruwan nan ya tsayar da mu nan muka zauna muka yi ta jira na zauna sai na ga kwadigo zihi batala sai ku san yadda za ku ku yara yara baƙi-baƙi, kun zo ne ku koyi training din barin batsala ba kun zo ne mu koya muku batsala ba kun zo ne ku koyi bautan Allah ta inda kuna zuwa gida in so samu ne sai dai don Allah za ku dinga yi kana zuwa gida aka kakan ga ana kiran sallah ka wuce baban ku ka wuce wani ne ka je masallaci ko kuma ka ga lokacin kiran sallan ma ya kusa tunda ba aiki yake ba ka ya ka je ka za ka je ka zauna za ka je ana cewa a ah, wani ya gyaru wani yaron nan ina ne ka kai shi ce na kai shi wuri kaza yanzu ana karban yara haka mu yaran mu banda kaza banda kaza sannan ko mu zo ku zo nan mu koya muku badala ai ba mu taimake su ba kuma yan masallaci ba ku taimake su ba an zo wurin ku a koyi ibada kuma sannan a koyi banana yan nesa nesa nan ba abun da ya sa suka turo da ya'ya sosai abun da ake yi a nan masallacin wanda da dama ma wasu sukan sukan fake ainihin in suka mace to za mu dinga yin boko mu dinga zuwa masallaci na'am ai boko a je sai amma dai za ku lura ba karatu suke zuwa dole wannan lokacin din mu tsaya mu ba su abin da cancanta ta gani dan badalan wurgashi nan haka wurgashi wajen nan haka wajen can tsakaninsa da abin nan ɗin ka gama yadda yake tafiya sokoto sokoto sokoto ko kalle shi ko hula babu aje shi nan tsakanin nan nan tsakanin nan ka aje shi kawai yadda shi a wurin maza ka kwanta kai wuce ga wani kuma ya yi baccin ku a laifin waye a gaban su a suke idan yaro ya yi bacci kai masa kusa ai ka san kusa ko kuma karam kwashe imma kusa wa imma ran kwashe ran kwashe dole ana yin sa dan kadan ne kada kai na wa'ancan kai haka da hannunka tukuna a kashe shi za ran kwashe wannan yatsan kana kana iya horar da shi kai ta yin abun na haka da shi idan ka daki mutum da shi kaji yatsan na kai kai shi yana kuka to me ne ma ba wani ba ya faɗo daga kan daga dokin ko ya faɗo ya tsallaka kajewa. na jin tuntuɓe yi gila ma na riga ce ta kada shi wani ne ko a ja dinga duba shi Eh? dogon riga kila ya sa daga nan ya tashi zai fito ɗaki zai tsala ƙwaƙwaƙwa mai faɗi hannun ya rugurguje kabewa hmm? ko ɗan duma bai kai ba to saboda kana ba a san ahlul batalati wastaulat alaihi al'adatu wa mukhalatatu ahlil batalati ورضي بالتشبه بأهل إضاءة الأوقات to na katu na yara ne ba illa aka ce Musa sa assistant din ne dattawa da kuwa ke kasan dattawa da kuwa ce wannan karatun don har dattawan suna da zaman batsalan ci wai ku ba ku da ku nemi wani aikin na yi mana Da masallacin muna nan muna zaune awa nawa habu mamaki sai dai kaga wasu kullu daga uwa duniya su zo su zauna mu wani tare da su. Fa huwa ko amru bil ma'ruf in kaza da masallaci nan kai in kai an ai ka samu lada. Kuma ba maka rafi kawo ka ba. a za ka zauna za ka ga abin da ake ba kyau ka gyara. Fa huwa fi ruqabi ruqabihi na fahuwa ma'an na'imina yana tare da ainihin masu bacci a wannan kwanciyar tasa na ruku wa fi sakaratihi ma'al makamurina wa ma'al yana tare da bugaggu da giya fi sakaratihi a mayansa domin mayansa ya fi na giya muni famatan kashafat an قلبه سنة هذا القفلة بزجرة من زواجر الحق في قلبه استجاب فيها لوائد الله في قلب عبده المؤمن فما تنكشف ومن تنكشف سنة هذه القفلة كده دلو كتن دجين جئن ونان رفقنا تياي ta yaye kafin ta hadisi gafala bi zajara da wani tsawa min zawajir alhaqi wata aya ko wani dai eh, abun nan ya farkar da shi fi qalbihi istajaba zaka ga ya tashi ya amsa fiha liwa'idillahi istajaba liwa'idillahi fiha daga ya amsawa mai kiran Allah da a cikin wannan farkawar fi kalbi abdihil mumin aw himmatin na ko ali yatin ko aw himmatin ali akwai na haru A kan ali yatin me ishe? eh fil asli alaihi kaga munan a cikin littafin alaihi ne ana ko ina je ya samu ya gyara ina je ya samu ya gyara uku kila akwai kofin da je yace au himmatin alaihi a fara ha ma'alulul fikri ko mi'walul fikri ko kuma ce au himmatin aliyatin ku ko wata himma aliya magana ya tafi a fara ha mi'walul fikri fi mahallil qabili mi'ewal walde ko son digan tunani mi'ewalul fikiri digan tunani ta ya shi fil mahallil qabili aure mai karba me karban saran tun da diga ba ko na take sarawa ba banga da annabi ya dauki diga ya juya yadda ki dutse dutsen nan ya dare kura ta tashi sama ko wuta tarrarin wuta ya daga sama shi ce ya ga farisa a gargashin wannan wutan matsayin duka yake ya ga sana'a kayama to kaga kai ma in ka irin wani cikakken faɗaka ƙarshen sa sai kaga wani ƙura ya tasa maka na tunani fi mahallin qabili a wurin mai karɓar tunanin kaga ƙura in ta tashi idan annabi ya hango farisa ya hango kai ina ya kamata ka nema ka hango aljanna ka karanta siffarta ka karanta menene tunanin nan naka ya hango da kai aljanna zaka miƙe fi mahallil qabili fa daraba bi mi'wal fikrihi shine ya sara ko yadda ka da wannan diga ta tunanin nasa wa kabbara takbiratan yi wata kabbara bayan wani tunani ya zo masa أضاء له منها قصور A wancan maganan annabi ne ya kiti Tun tunda annabi da ya daga diga yadda ki dutse wutar tsatsi ya tashi sama kila da da suke aiki sai gashi na hango ainihin birnin farisa ɗaya wurin ya juya yadda ke shi da dutse da diga nan malam da yi wani tarbatsi sai da kallo sana'a sana'a ba kasar laraba ba kasar laraba ce amma ba cikin saudiya ne ba kafa ce mai zaman kanta to amma kai in tunani tunani ina ma za uwal kankara daga nan bangaren ku ne in tunani tunani har aljanna zai hango ma to ku dole in ke wani da wannan diga ta tunani to tunanin da zai zo zai yi tartsatsin tunanin ya hasko maka ba da za ka hango sai dai ka hango zai na yin aljanna ga matan aljanna nan da ka karanta ga gidajen aljanna nan da ka karanta ga jahannama ka batta bayanka ai ku a lokacin nan aikin da kake cike sai ka ƙara sai ninkawa ina fata abu yanzu kada ka je ka aje nan gurin sai gaba ka gane abu ga yau ga wanda ya bace sai dai baya tambaya wanda baya tambaya ko ji sa me tambaya ne ba zai yi bacci ba kuma ina yin gyangyaɗi ku faɗa min ta inda yin zai tambayin ba zan ba shi amsa ba ka hana idan ka bace na ga zan bari ku falli ta ma ke ci gaba shi kuma ya lankwashe ya lankwashe ya karere an gane ko ibara adabiya ce ikiti ba fi dai auhimmatin aliyatin أثارها مئول الفكر ما معنى المئول ديكا في المحل القابل ندوكا دين فضرب بمئول فكره يدوكي ولن دا ديكا تنانيفا وكبر تكبيرة وتكبر أضاء له منها دقا كبرنا قصور الجنة ها تجيكو me alaihi na aliyatun ne a wurin koyi ha ni ai na ku na bi na gane na bi ne duk guda biyu eh oh ruhu ne a ka bashi shi haka sai ka rubuta aliyatun din ba mu san inda je samu kayan shi ba ba mu san inda ba ka rike da ka ba tunda kana da wannan din ka duba kana da wancan din ka duba فقال ألا يا نفس ويحك سائديني بسعي منك في ذلب الليالي لعلك في القيامة أن تفوزي بطيب العيش في تلك العلالي هكذا كشورانك Eh? lokacin da ka tashi ka hango aljannan nan ka duba ka duba ka ga baka da kayan da za a kai ka aljannan din me ba sai kuka ba da menene za ka samu ka ce za ka saya ka aka ce ya ala ya nafsu yani nafsi wai haki kai son ki sa'idi ne ki taimake ni idan ka tashi ka fara nafila ka ji bacci ya turnuke ka mala rai ce rai muguwa wani a wannan lokacin da ka tashi za ka yi tamanin ɗinka wanda ka ɗaukar wa kanka alaba shi daga nan kana shiri kana kana ɗaga waya ka buɗe shi kenan bacin ya tafi ga data ko da babu data babu wayan kana juyawa in dattijo ne ka fito kofar gida sai ga makocinka ya fito ba sai ka je ce ya mudi a manta ba kai bacci ba ce na fadin yi bacci mm, duniyan nan ce kaza kaza in aka zauna sai labari ina bacci ya tafi ashe da masharri rai ne al'amaratu bisu'i shi isa shi da yi waka ya duba aljanna ya gano aljanna ya ce ya nafsu wai hati sa'idi bisayin minki fi zunamil layali da aiki daga gare ki a cikin duhun dare dai kaga duhun dare ba wanda ya ganka wannan wanda muke yi a masallaci training ne kila ma Allah ya ba ladansa amma aiki na gida Kamar wancan tambayan da kai mai cewa ina shi ka jura ah, na ɗauka ko kai bacci da inda za ki zo ya shi din nan shi ne ke cewa ina baka labari sai ga zaki ya same shi to shin da zaki nan ya zo kana ganin ya waiwaya a tunanin ka ga ya waiwaya <laughs> bai waiwaya ba ko kuma a'a ba zaki ne ke ya ɗauka wani ɗan kwaikwayo ne ya zo ina son suna sa da gidanku akwai kare makwatan ku ba ka gani za ka ga ɗan kwaikwayo ina bin mutum za ka ina bin yara suna wasa tare yara su ruga da gudu bi su da gudu to haka shin ke nan da kana gani kwaikwayo ya gani bi isa ko juyawa bai yi ba ina ya san zaki ne daga na juya ce ce kai bawan Allah je ka nemi abincinka ni ba abincinka bane ba ke nan ne da ka san yana ji ya juya ya yi diri ya tafi ina kuka shi mai jin yana ce yadda kasan duwatsun wurin za su faffashe wanda ya san zaka in yi kuka za ka ji gara daga bishiya tana zubowa ko na tambayi ainihin wanda suka rayu a daji wanda aka haife shi a gindin kargo su za su san haka kai kasar nan ba zaki kusa kusan nan amma dai mutanen mu iyayen mu suna ba da labari in yayi kuka za ka ga gara na zubowa da kan bishiya hmm? ina ma mura ce mu hadda na to na kama akwai ru da sai a kwaɗaitar da kayan maka mu'allafa to kalbi ina wanda yake da shi na ga wannan ba ma yake cewa inna sa'aya ba yana cewa ba ah, me yake da suna bi sa'ayinku me ya sa'ayi yace inna sa'aya fi dhulamil layli aiki a dare cikin duhun dare ne huwa qiyamul layli bis salati ai ba wani abu ne ba qiyamul layli wannan qiyamul layli da muke ta karantawa muke ta karantawa muke ta karantawa jama'a ba ma yi musamman mu ɗaliban ilimi ba a kyamun lailin nan in ko an tashi za a gani kyamun lailin kila ko kai aka yi wa baraka karɓa ba don da wuya mutum ya tashi yana kyamun lailin dinga karanta izu izu ko sura sura ma in sura sura ya ɗauko zaɓe zai dinga yi in ya karanta alhaku mutaka sai ya karanta wal ya tsallako ya yi da, sai ya haɗu da ƙulhu Allahu sai ya koma ya ta hidi kenan ya karanto a ra'aita sai ya haɗa da inna ataina kaga shi da guntu guntu hatta waɗanda suke ɗakko daga alamtara kaifa su kawo nashi sun fi nashi su kawo nashi sun fi shi ai wannan alamtara fa zuwa nasi ba wai da wata ko wannan ka rike daga alamtara zuwa nasi musamman iya nan ka iya haddaka to ka dinga dako daga kullum alamtara fa ka dawo nasi kai raka goma sai ka zo ka shafa'i to amma an bar mu da karanta karatun kawai zango sai da karanta tariqu salihin <laughs> gaskiyan wani ne tsallage littafi ya koma haqiqatul yahudi to su ne suka hana suka hana mutum gaskiya yin kiyamul layli tunda duk babi da ka gani na ko salihi na wallahi ya kamata in ka duba kanka ciki zaka ga baka ciki to me amfani ka ci gaba da yi kana shiri ne sai ka sauka ka je kai wazi malam wani zai zai wazi mutanen anguwa su dinga cewa ko gari mai wa'azi mai daɗi wa'azinsa ba zage-zage wanda ya salla kaza ina da lada kaza wanda ya aikata kaza ina da lada kaza ta ce a samu masan bai ustazu duka wayannan kai kana yi duka wayannan kai kana yin su ta Gana ne ido zai rena fata hmm. ai abun kokari ne shi bai ce yi na yi ba bai ce baya yi ba ran kwashin sa zake sosai daga san ina son in ji kuka muna son mu ji wani mai kuka ha <laughs> shedan shedan ya masa abin nan to me me kashi wani jami'ai eh, su tura shi wajen ruwa me kashi ga wani da kare na shedan ya buge shi dole shi ma ya gagara ku to bi ya ma bi dan uwanka muna magana fa ay eh, sa'ayut innan qiyamul layli ne wa da ambaton Allah la ilaha illa Allah la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir kaga ko carbi, goma kai in ta ɓaci kai sharbi ɗaya tunda na ga ana gane yaya na ga mai anguwa ta sharbi kai hmm? sharbi ɗaya ko sharbi biyu ko sharbi uku amma kada ga ana jan sharbi kana hira a ah, bai yi ba masu jan sharbi in ka ce masa assalamu alaikum ne zai ce <laughs> hmm? wannan abu da daɗi da muna yara muna fita ma mutum da jan sharbi akan hanya idan ka ce assalamu alaikum <coughs> ki gaba da jin turbin ka yanzu mu yara ba su san wannan daɗin ba sai dai ana gudun kai zama riya shi ne yasa ba za mu raya shi ba ba za mu raya shi ba to saboda haka du'a wa du'a ada du'a ga bukatu muna da saboda hadisin annabi da yake sharaful mu'mini salatuhu bil laili tu darajar mummuni sallarsa da yake da daddare idan ba ka sallar dare ba ka da kima wasai Allah kiyaye sallar dare shi ta ce kimar mutum sa me yake da suna eh, sharaful mumini salatuhu bil laili ai kun rike eh, ko da babu shi a rubuta littafin wa ya fara rubuta ya bata sharaful mu'mini katabta salatuhu bil layli shikenan saboda kana in dai jiya baka yi qiyamul layli baka ga baka da kima yau ma idan baka yi baka zaka tashi zero baka da kima duk karatun ka da je kai to dukka karanta littafan nan dukka gama karanta su baka kiyamul laili me aka yi holoko hadirin kaka la'allaki fil qiyamati an tafuzi kila kagin karabauta ki ki nasara a filin kiyama karshe mutai sa a tura shi ainihin babu babu salati ibita babu salati kaji ana kiran ka ta babu salati wane wane ha me nake je ka kalla sama ka ga an ce babu salati mala'iku su ce da kai yake sai Allah na cancanta Allah na gode sai ka gangara sun sun sun ka shige ga mutane jigge duk wanda baya kiyamu lalle bai shiga ta wannan kofar kuma kiyamun laili nan za ka yi sallah ce wanda kake sa ran za a biya ka ka yi sallar nan ka annaka tarahu hatta idan misalin ka fuskanci ba za ka iya tsayawa ba don shekaru ko kuma don gajiya zauna ka yi ta zaune amma kana da rai to ina laifi maimakon a ce ba ta yi ba za a ba ka ra'i. fil mai hatta aka kawo kana iya fara ta a zaune ka kare ta a tsaye kana iya farawa a tsaye ka kare ta a zaune بالجائرين أن تفوري بالإيب الأيش في تلك العلال دادات أنا لا يواسكين وإنهم هل هلو ذاك كذا يتوانا فكرة ولوان دا أينهم وانا مئي والدئيدو كي وانا فكرة فأثارت تلك الفكرة نورا وانا تناني يهيبادا يتايد دوني حقيت ra'a fi dau'ihi ma khuliqa lahu ra'a ma khuliqa lahu yaga abun da aka halitto shi domin sa fi dau'ihi a hasken wannan hasken wa ma sayalqahu da abubuwan da zai sadu da shi baina yadaihi nan gaba nan ya ga abun da zai samu a can can sannan wa ma yalqahu bayna yadayhi min husn min hinil maut daga inda ya mutu ila dukhuli daril qarar kaga mutum ya mutu ana Allah sai ya huta to ai akwai sababi yana sallan yana qiyamul layli yana menene yan uwan shi na nuna maka babu qiyamul layli lannan gawa biyu aka tara mana ga dottijuwa ga ga saurayi ciki dukka ba mai kuka wallahi malam ba mai kuka ana an ga an yi duk abin da za a yi amma a ce ba mai kuka yadda kasan mu ba za mu je inda suka tafi ba su ma sakacin ya ja musu gashi nan sun tafi rashin kula ba mai kuka ba mai nadama babu abin da bahaushe ke ce masa ni ban san ma'anan shi ba alhimi na je ina faɗi ana faɗi na dama dai na san na dama babu hatta magana sai an yi tsaya an yi ta magana ga dama an bayar kuna iya ma yin na filfilo ko ƙara ku roƙawa wannan bawan Allah ku roƙa na gawawwaki biyu a gabanmu mallam muka yi musalla ba na jin an canza ko lokacin da gama aka tashi ya ya ya ya ya ya ya kaya kaya kaya kaya wanda suka dauna suka nan wanda suka ce an yi wannan mutuwan da aka yi ta kawo kuwazi da kuna nan aka yi wannan masallacin kana zaune ba abin da ba za ka gani ba da kolo dalilka saboda haka nan eh, ne yake da suna Eh, ma khuliqalahu wa ma sayalqahu bayna yadayhi min hinil maut ila dukhuli daril qarari war asur atan idai dunya tunda ya riga ya ga aiki ya ga abun da to zai dinga ganin saurin lokacin karewan duniya saboda abin da ya tun daga abun da kake so zaka saya da dukiyarka to baka tara ba ka nemi a mutu ka ce kai a mutu ma to in an mutu can mai kaji in an kirgo darerenka na ƙiyamun laili ba su kai rabin darerenka da ba kai ƙiyamun laili ba sai dai su wasai wasai ka gani yanzu ka ci baya ka yi jangon harkan ta haruka ta tsin ya rabu in ka lura ka ebi kwanukanka daga ran da ka balaga zuwa yau in ka auna darerin da kai kiyamun laili sun fi kila ƙarshen ta baka fi kayan kiyamun laili ɗaya bisa ukun dareren ka ba a yi fafenta suka gani za ka samu ko ɗaya bisa uku kaga in ka samu ɗaya bisa uku ba kai fas ba a sallah kawai ba kai fas ba تو يا سلام عملولي صلى عبادة من العبادات الأربعة وراءك تركت الأخلاق قبلها الآداب قبلها العقيدة وبعدك هناك معاملات رسولنا يقول لا دين لمن لا معاملة له to ko da babu addini kaga ba shiga aljanna inna dina Allah alislam to baka da addini tun da baka da mu'amala baka da addini wannan mu'amala ta tsakanin mutane da mutane to yaya mu'amala tsakaninka da Allah to wannan ra'a sur'atan qada'id duniya wa adami fa'iha da rashin mutuncinta mana cika wata duniya ka gama neman ta ba za ta baka abin da kake so ba ba ka gani sai ka je ka wuni kana neman ta kaɗan ta fincino maka kaɗan Ga manzo Allah na ce mana in ka yi raka a biyu a nitse cikakkiya babu tunanin duniya ko menene a cikinta za ta iya saya maka duniya. Ta bakin ɗan uwan mulki ke sai ka shekara talatin baka gina gida ba. Ko? Malam tukur. yace sai kai aiki kai aiki ta shekara arba'in a ƙarshe abin da kake faɗa ka samu ba ka samu ba baka iya tara na gida ba sai da ka muya ita ku duniya da za ka kama lahira raka biyu ɗin ka yi har ta karɓi mai kyau fa ba irin wacce ka ga dama ba za ta saya maka duniyar nan da abin da ke cikin duniyar nan to amma fa raka'a biyu ka bi sallah raka'a biyun da za ka samu wannan Allah ya karba tunda ba za ka yi ta yadda ka ga dama ba dole kai sallah nan irin yadda annabi ke sallu kama ra'aytumuni usalli haka ba qala wajen nitsuwa, wajen arkanu, wajen ruku'u, wajen wane ne, ba za ka riga Allah akwai alhamdulillah, in an ji ba zan ƙara goma ƙarshen ta na kaza ce wata goma ba irin wannan ce ba rashin shiga wa adami wa fa'iha libaniha yau tana yi da kai ka fita nan ana son ka ka fita can ana magana da kai ka fita nan ana yayin ka ka fita nan ana yayin ka samari na yayin ka dottawa na son ganin ka menene malam kafin aji ma sai ka ka koke ba mai kaunar ka ya'ya da suka taso su fara tsohon can su kuma tsofaffi su ma ba sa son gare idonka ya koɗe ya koke ya koke kamar idon tsohon kare ka yi muni malam kaga duniya ta daina yanka yanzu ba za ta aure ka ba a ƙarshe ka shiga gaba da neman ta ma kashe ka ta yi wa qataliha li ta kakkashe masoyanta ai kaga in ka bibiya kaga masu dufafuka ne mu'uzamin su mutuwa mu'uzamin su ba mutuwa ba ita ake gudu ba za su mutu ba su cimma abin da suke neman ba mutum ya bar dangi ya bar sallah ya daina maganan addini ba kada ce masa mai addini saboda isa mu shiga wurin wasu su din nan kuma ba su so shi ba hanyi biyu babu tantal batete wa fi'laha wa fi'luha bihim da yadda ta yi musu ko bihim ne ko anwa anwa al masulati wa fi'luha anwa'ul masulati bihim da aikata bangarorin babbatawa da su masal musula me sunan musula da Hausa shi ne ne musulma a yanke a mutum laɓe leɓɓan a cire wannan a cire wannan a kwashe hanci a ƙanƙule idan a yanke kunnen kana gaya mutum zai kallu kuwa bai kalluwa to haka duniya take wa masoyanta sai ta ɓata su wa iluha anwa'ul matulati ba ɗaya ba ba biyu ba bihim da masu daiman duniya nan kana kallo fana haza fi haza bi zalika dau nan yayi yunkuri a wannan hasken a ala faqi azmihi bisa korin himmarsa qaila Ya hasarata ala ma فرطت fi jambillah Tunda can yana ta kira zai ta taimake shi daga nan kai ka ce na hausawa ya tsora sa ka ina wayo asarata wayo asarata daga ɓangaren wurin Allah ma farrattu sakaci da naifi jambillah na yi asara na yi sakaci a ɓangaren Allah, ban bauta masa ba haka ibadatihi. Lokaci gashi ya ƙare, yau mutum na da saba'in, me ya rage, sun ƙare a banza. sun ƙare a banza shi munan hadda na haru ice alama farrattu fi jambillahi ay qala al-hafanu al-basri fi ta'atillah ya asara a wajen da'a da Allah ai kaga ba za mu yadda mu shigo masallaci ba badalan mu yi amma mayar da masallaci wurin hira ko wurin daga murya kuna nan bello idan aka ce an riga an watsi nan yaran nan masu guje-guje ku discipline ɗin su duk ku kaɗa su su fita wanda kuke zaune da su suna karatu su zauna sai karatu amma waɗanda za su zauna nan yana zauna karatu an jima ya fita da gudu salamu alaikum ina buga waya wancan haka kakku kakku bari don wannan shi zai janyo maka ce to za a rufe masallaci to kuma ai kuma kuna da mazunubi tukuna tunda ku yayan masallacin ne to ba ku bari a ɓata masallacin ku don na tafi ba nawa ne ba yanzu yanzu masallaci na hannuna zan gudanar da ana jimawa nan masallaci a dawon ku za su yi ra'anta khas tunda duk inda mutum ya buga idan zai sami ka masallacin nan To lalle waɗannan yara masu guje-guje, wannan ya tashi, wannan ya naushi wannan, wannan ya naushi wancan, wancan fita da gudu, wannan mari, wannan ya gudu, wannan ya falfala da gudu ina haka. a yang Allah ina tuno wani hadisi Hadis ne ko asari ne mawqufi ne akan Umar dan Khattab kuma shi ya faɗi maganar da ni zaune kawai sai ji wani mutum a cikin masallaci sun yi ha ha ana dariya yace la ilaha illallah muhammadur rasul a ɗakin Allah ku zo min da kiftawa da bismillah da aka sun durkusar da su a gaban shi da kaina kuke shin mu ko daga kuba ne ko daga ina ne yake wallahi Allah ya so ku na ɗauka ‘yan Madina ne, inda ku ‘yan Madina ne yau sai na yi muku jina-jina a masallacin nan. Wallahi, kowanne sai masa duka sai na kwantar da shi. Amma kun ci arziki, to daga yau. ba daga murya masallaci saboda haka nan fi ta'atillahi to ko inda muke samu ta bakin eh, baban kamar yace nan muke samu muna tsintsinta muna tsintsinta idan ka shiga daki shedan din nan bin ka cike zai malam sai ka kalan gwabe ka fita waje shedanin mutum ya biyo ka kana ciki ga kaza ba gani ba wai mutum ba zai zo karatu ba sai na shiga ɗaki dinga buga min kofa ce yanzu lokacin da na ba ku yanzu idan na shiga ɗaki ka ku sake barin wani mutum buga min kofa ko mutuwa aka yi wannan sai da safe za aka yi ta sama ka ko zaka bari wani mutum zo jiya wasu yara suka dinga buga min kofa suka dinga buga min kofa gudun ka in fito in gansa musu duka ba da haka da na fito duka fa can suka je su buga wannan kofa su koma su buga wannan kofa su zo ta wunduna salamu alaikum kai wani ma da ya dunkule hannunsa ya jaki wannan kofa na jin gudu yayi ban fito ba na shiru illa ya kaji su ba su ganni ba ni ma ban yi baccin ba iyakacin ku da ni a nan hatta wanda zai je same ni a ɗaki harkar makaranta harkar makaranta ba ta nan masallaci ne ba duk wata harkar makaranta ka same ni a can in har abin ya shafi ofis ne dole ne sai ka gane to ka same ni a can man ba nan ba nad mun zo ne bautan Allah wasu ‘yan mice-mice, wasu ‘yan matsaloli ba za su ƙare ba, mun to ai matsalolin mutane ta mafi zita ko Allah. ai lokacin ya kamata an raba shi tun shi da na safe an bayar zuwa magariba to kuma ai dare ya kamata mutum kuma ya ware wa Allah nashi in ma bai ware wa Allah nashi ba ya ware nashi duk yadda zai samu iya tashi da safe in ba haka ba ka yi kikistan can kuma an zo wasu tsiraru gefe sun je sun dame ka ni ba sai kun sami masu gadi ba amma dai gaskiya tsofa zan burkuce wani ina zaune fa duk abin da za a gama sai na gama tukuna duk abin da ya salamu alaikum ba dole ne ba in na sallame ci gaba da zama akwai abin da ya tashe ni kai ma sai ka kura ta jiya dai yaran nan sun ji ni ni ban yi bacci ba su ma kuma ba su tafi ba hasan yana cewa fi ta'ati ba qala hasan fi ta'ati Allah wa qala dhahak ai fi zikri Allah azza wa jalla adu ɗaya ne yani yani alquran wal amalu bihi shikenan mai ce ba ya hasarata alama ma akan sakati da nayi akan alqur'ani da sunnan manzon Allah fi jambillah saboda haka nan fastaqbala bayan yayi wannan kuka fastaqbala baqiyata umrihi haka nan ya durfafi sauran rayuwarsa in wannan karatun mun ji su da kyau a yanzu dole wannan karatu ya haifan mana wani canji eh, ya canji ibadori fastaqbala baqiyata umrihi allati la qimata laha wanda rayuwarsa a wurin ba ta da kima rikan biya ma fata yana so ya cimma abin da ya kubuce da ita muhuyyan biya ma mata yana mai raya abin da ya mutu da wannan rayuwar da ta rage mustaqbilan biya ma ta taqaddama lahu yana durfafan abin da ya gabata gare shi minal asarati na kurakurai na tuntube tuntube al-athara eh, jam'ul asara an yi tuntube muntahizan fursatal imkani yana mai amfani da daman yiwuwa allati in fatat in ta sutale masa fatahu jami'ul khairati summa yalhazu fi nuri tilkal yaqaza tun daga wancan fa yaqazan da ake magana na digan tunanin nan wanda ta haska har ya ga aljanna har ya ga abin da ya waje bugari har da shi yana da dama to wancan yanharu fi nuri tilkal yaqaba wufura ni'mati ya alayhi yawan ni'imomin da Allah ya masa da yanzu kuwa ka taba babu kaza ba mu da kaza ni ba ni da kaza ni ban samu kaza ba ni na rasa kaza ni ba ni da lafiya subhanallahi na yadda ba karatun da muke ba ma ba ku duba fa wancan kuturu ne gurgu ne ku ka'ad sannan tsirara yake makaho ne ma ku wajen abu biyar ya hada sannan ga irin wata mugu kuturta ta tsiro masa amma yana godiya ga nema Allah rabbi auzi'ini an ashkura ni'mataka allati an amta alayya baya kumfune Allah ka bani lafiya Allah ka bani abun da zan ci wallah ka bani su suturan da zan sha nan kila ruwa zai masa duka nan menene zai masa duka amma ina ina godiya ga Allah ina godiya ga Allah ga ni'iman da Allah yi masa yana Allah ka taimake ni in gode ma ni'imarka wani ce wacce ni'ima kake cikin ta yace kai baka tunani ka dubi manya manyan gidajen nan ba wanda Allah ya zabe shi da addini sai ni inda kuɗi ke sa addini sun zama duk masu addini amma ni Allah ya zaba ina godiya ga Allah ni'imar musulunci da Allah ya bani to amma za ga marasa lafiya yanzu, mutu dinga wayyo Allah wayyo Allah wayyo Allah subhanallah ka ma samu an barka da wannan yanzu wani ko wannan yaron jiya da aka ce an masa abun nan wani abu aka ce ya tsiro a cikinsa ya ce wajen misali na eh, me nauyi ne kilo cewar wani katon abu da aka tsiro a cikinsa ya kai kilo hudu ne ice na manta abin da wani ke tsakanin uku da hudu kilon nama ko yanzu an yana da yawa to kilo ya kai hudu wani mai haka aka yanko shi a cikin cikinsa wasu na cewa tun da aka ɗauko hoton aka nuna masa wannan daga nan da rikice bai tashi ba to yanzu kai wancan gashi amma kai kana tafiya za ka ɗan sha ruwa ba za ka gode Allah ka kotsare ɗan abinci ka ɗan kaci ba za ka gode Allah ka sha ɗan kunu kai ne har da shan shayi kai ne har da ma ka zana kai subhanallah subhanallah subhanallah ba za ka gode Allah kan sa ba kai ta complain kai ta complain har ka hana wa wani ma sakat insha Allah ka ba mu hakuri غفور نعمة ربه عليه min hini istaqarra tun lokacin da ya tsaya ya makale eh, fin rahimi kaga daga inda maniyin nan ya cakuɗa da maniyin mace ya tsarto ya samu ta yar kwana ya makale shi ka nan fa nan fa cigaba da girma yau zai ta zai faɗo jibi zai faɗo ina gata zai faɗo wata kaza daga nan har ya fara canza ya rayu yana girma yana girma an yayi arba'in ya sake wata arba'in ya ƙara wata arba'in kwana ɗari da kaza nan take sai ga an samu sarai ina mu ina ina numfashi nawa ka biya mai yin wannan ko baban ka ana iya tambayar shi nawa ya biya ita uwar taka da ta goge ta da ta goye ka nawa ta biya aikin akai a cikin ta mahaifarta ba ta san ma yadda akai ba sai dai albarkacin karance karancen nan za mu gano an yi kaza an yi kaza an yi kaza Allah ke ba mu labari a cikin mu ne ba mu san yadda aka yi ba to tun lokacin nan faka dobi ne wai nawa za ka biya a yi ka ko kuma nawa za ka biya ayi yi maka ɗa ta an mutum ke ko da an gaɓa da likita shi zai yi likita ina so in haihu sai wanne iri da ku ya zuba ma kuɗi arrahimu ila waqatihi har zuwa lokacin fitowansa wa huwa yataqallabu fiha yana juyawa a cikin mahaifan nan zahiran wa batinan har za ka ji uwa na cewa ya abun da ke cikin cikin nan nawa yawo yake yi kaman wasa yake a ciki yana ta motsi yana motsi lailan wa nahara Allah na tsare da shi ka dubi inda ya halitta masa ciki mahaifar ya koye shi a ciki yana duke abin shi hankalinsa kwance an tare masa duk wata illa an kaga illa ta same shi to daga me wanda aka ba shi ajiya ne wajen shaye shaye shan giya ko shan kwayoyi ko shan wani abu dai wanda zai sa ya illanta shi ƙarshen ta izo mahaukaci tunda tunaninsa tunda giya tana harban haɗanci lailan wa nahara wa yaqazatan wa manaman sirran wa alaniyatan falau istahada fi ihsa'i anwa'iha da mutum zai yi wajen ƙididdigan nau'una ne lama qadara wallahi da bai iya ba bai Allah riga ilin ta uddu halata wasuha to amma mutum ya kafa yin abin da Allah ya fashi yau to darajantawa wannan mata na nema ta gagara darajanta wanda ta cancanta kamar misalin yayan hausa ne wani lokaci da ka ci abinci da shi sai dinga ɗaukan kai abokinsa tare kuke daidai kuke zai duba akwai wani bambanci tsakanin karshe. wa ya wadatar mu da mu anna adana hani mutum nafasi karaman ni'ima a wuri mutum ni'imar numfashi ni'imar numfashi walillahi alaihi Allah na da numfashi a kan fafi kulli yaumin arba'atan wa ishirina alfu ni'ima yana da ni'ima dubu ashirin da hudu ha kullum mutum zai numfashi dubu ashirin da hudu na so yin magana a ah, yaushe ne na ga kamar na ga shafi'u a nan ko jiya ne ya tafi ko nawa ne ake sayar da ina ce nawa ne ake sayar da oxygen yanzu saboda mutanen a rufe kuke mutum ba zai iya sanin wanda likita ne ba wannan ba likita ba sannan kuma ko ba likita ne ba akwai wanda ya sani oxygen yanzu nawa ake saidawa fa subhanallah to Allah ka ba mu lafiya kada ba mu san yadda ake saidawa domin duk wanda ya kai martaban ije ya sayo oxygen din ai na ga wannan wanda aka yi tiyatar na dole za a sayo oxygen din da duba numfashi dubu ishirin da hudu ya ce kowane numfashi sai ya za ka yi numfashi ɗaya nawa zai dubu ɗaya kwaya tsada ɗari biyar to ko da kana da dubu ɗan bara ka samu ba a ce ana da numfashi kullum za ka yi numfashi biyar numfashi eh, kowane numfashi guda ɗaya dubu ashirin da biyar a da hudu kai ku ɗari biyar sau dubu ashirin da biyar buga ba komi ko buga ne kake ba wa ya buga eh miliyan sha biyu eh? me me ka yafi eh miliyan sha biyu da dubu ɗari biyar miliyan sha biyu wannan na kwana ɗaya ne da ta kwana talatin sau talatin wata to sai eh biliyan idan wayan ka buga sosai ɗari uku da sittin miliyan ko eh ɗari uku da sabai? kaga wata ɗaya sau sha biyu tunda ban shi ne na shekara ba hadda ya kai bi bi kaga shekara ɗaya kenan shekara kanawa mu nemi ɗan ƙarami daga cikin mu mai shekara goma a ashirin dai a nemi mai shekara ashirin sau ashirin eh, miliyan biliyan tamanin to kaga yanzu misali ina za ka biya wannan kuɗin a ina za ka biya Allah kai ɗan shekara ashirin to yaya mu masu saba'in an go? kuma cikin eh bai ji ni ba ba ya ji a shi da. Eh? saba'in da To kaga malam ina za samu kuɗin da za ka biya wannan. Dan shekara ishirin ne ya samu biliyan. Ina za ka je ka samu ka biya Allah, wacce ibada za ka biya Allah. Ki isa ba mai zuwa aljanna sai da rahmar Allah. Zan ma ku iya rubutawa da da da littafin Ku faɗi mu ji ko zan iya. Eh? so ga ido Allah ya ga Allah ina cikin wannan sassan din sai wannan ma bai ma shigo ba cikin jiki kafa daga waje ne daga waje to ga numfashi kamar iska ce bata ma shafe ka ba kaga aka zo na ido ya shafe ka aka zo na kafa aka zo na baya aka zo na ciki ga haƙori guda ɗaya sai ana ma bacci da kawai musifa an abin ya juye kunnen ka ya fara jan wata iska sai ka rasa inda zaka shiga kan ka rasa kansa ka rasa gindinsa kan kai ba mu gode wa Allah ba ba mu gode wa to wannan shi ne ke ce masa rububiyya duk abin da aka ce Allah ko ya dace ko bayan waje ba mu girmama shi wa yakfi wannan aka ce karama ne ga yau 24 alfa ni'ima fama eh, me yake da suna fama zannuka bi gairiha yaya watanta aka ce an koma wajen magana yi ido ka dubi datan da ke cikin ido data ne ko kuma kati ne hmm? maguzawa banda na'uran abinda za ka faga da a ce ina yankewa sai ya za ka dinga yi Don kasa ya kama kala shikenan zai ci gaba da yi idan ka ai da ka ga tsare ido yanzu ka zo an bugo maka salamu alaikum kuna nan lafiya duk gaba ɗaya gidan da sauransu duk wannan sigan kai son masu waya ne sai muna nan lafiya kuma haka nan gidanku duka lafiya kalau babu komai babu sauran rikici ya eh, eh, suna son kaza kaza kaza shi kan daga nan na ya ganda ta gari kurum kada wayan ta ƙari. kada kati ya ƙari. to amma ko don ka hadda kallon banza mutum rai ka dubi ido cike da hadda kallon yanzu wanda fara tafiya da nisa bai ganin kalan kalan ya bata haka mutum ke kallon mutane to sama sama kake kallon su ka dai san mutum ne an baka san waye ba ga injin din inda aka makala idon yayi rauni yayi nauyi inda zai sarrafa ya dan buɗa ya kasa ido ya gano to wannan kati ya fito kullum dubu nawa za a saya masa shekara saba'in kada kallo da ido shekara saba'in da ɗoriya kana kallo da wannan idan ɗin baka taɓa tunanin bari ka je ka biya kaza ba sallar da kake ma ga har nuna wa du Allah kake yi kai sallah in an kwatanta abin da aka maka me a dawo kan kullai a dawo kan kaza sai wa ma qaddarna Allah haqqa qadarihi ina ganin kaman ko mu tsaya anan ne summa yara fi dau'i dalikan nur أنه عائس آفا ويرى في ضوء تلك اليقظة كي هكذا أي تتفيا لشي كي دي أبون a yi أي دزري darasin ɗin kafin a dawo duk ko da yanzu ka yi nazarin ka riƙe to idan za ka dawo ranar in ta kewayo ka duba karatun da rana ko da da yanda saboda tsorawa za a yi sha bakwai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 والعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين